yayin ziyarar gani da ido da ba da tallafi ga 'yan gudun hijirar da ke jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke da dubban 'yan gudun hijira a yanzu jami'ar hukumar a najeriya a gela di congo a tangana ta ce fa dole ne ma a haɗa hannu wajen tallafa waɗanda suka sami tsira da rayukansu ta wajen sake tsugunar da su inda ta bayyana aniyar hukumar na samar da muhalli kusan 200 ga wasu al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa a jihar adamawa some of the very vulnerable IDPs will find some place to stay in. Mun ka wannan ziyara ne ta musamman domin mu duba irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki da ma irin tallafin da suke uh, bukata kuma akwai bukatar hada hannu wajen tallafawa shi yasa uh, hukumar UNHCR ta kudiri aniyar tallafawa jihar Adama wajen gina muhalli fiye da 200 ga al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa. Um, mu fa yanzu muna ma jiran gwamnatin jihar ne kawai da ta nuna mana filin da za mu soma wannan aiki a cewa jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira a gela tangana now but at least we will start with 200 houses for 200 families but definitely it will be a starting point tawagar hukumar dai ta ma kunshi fitaccen mawaƙiya a Najeriya wanda ma ke zama babbar daraktar cibiyar inganta rayuwar mata mai soyayya kawai nu wanda ita ma ta bayyana muhimmancin taimakawa 'yan gudun hijiran da sauran waɗanda rikicin Boko Haram ta shafa inda ta bayyana annira su na kaddamar da wani sabon faifayen alban na waƙoƙin da za su yi game da walalun da 'yan gudun hijira ke ciki. Bring out what you have and let's help them. God will reward you even more than what you have put in. You are helping humanity. You are also helping yourselves. Yi dole ne kuwa ba da da nasu gudumawa don haka za mu kaddamar da waɗannan waƙoƙi ne domin nema wa 'yan gudun hijiran tallafi wannan ko shine gudunmawar mu to sai dai kuma ita ma ta bangaren hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma ta ce a shirye take ta hada hannu da kungiyoyi da masu sauran masu hannu da shuni alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar neman mai kula da sansanonin 'yan gudun hijiran jihar da ma ya yi karin haske hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa da sauran hukumomi na gwamnati za su iyakacin kokarin su wurin mai da hankalin su wurin gyara gidajen mutane ko ba su taimako da don su gyara gidajensu sannan eh, asibitoci da makarantu wadda su masu lalace eh, za a ba su eh, kulawa. To kome su ma 'yan gudun hijiran ke cewa ne game da tallafin da suke samu a yanzu? Mr. Likanus Samuel shine shugaban 'yan gudun hijiran da ke sansanin Malkohi ya ma na jin daɗin su kamar haka. Gaskiya ba abun da zamu iya cewa illa mu ce mun gode muna farin ciki da abun da ya kasance nan. Mun zo sun mana jaje da abubuwan da yake fara sun sha zuwa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.